Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar talatin da ɗaya masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya yau ranar Lahadi 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2019 suna na Sarfil Hashin Gumel tare da babaya ko makiyar da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. a yau lahadi ne masu wuka da kuri'a kasar senegal za su yi zaɓe domin zaɓo sabon shugaban ƙasa a najeriya kuma hukumomin zaɓe na cin ci gaba da tattara bayanan ƙuri'un da aka jefa a babban zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya da aka yi asabar yanzu haka kuma shugaban koriya ta arewa yana cikin jirgin ƙasa kan hanyar sa zuwa vietnam domin halartar babban taro na shugabannin amurka da shi na koriya ta arewa din. To da lakanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta soke zaɓe a wasu ɓangarorin jihohin Lagos da Rivers da kuma Anambra. Za mu ji cikakken bayani kan wannan lamari. Haka kuma za mu zagaya wasu ɓangarorin Najeriya domin jin halin da ake ciki yayin da ake dakon sakamakon zaɓen ƙasar. Za kuma a ji cewa yau Lahadi ɗin hukumar zaɓen Najeriya ta gudanar da zaɓe a wasu rumfunan zaɓe biyu a jihar Filato. wasu kuma da ba a san ko suwaye ba sun halaka wasu wakilan zaɓe na jam'iyyar apc a jihar taraba haka kuma za mu ji tsokaci wani wasu 'yan nijar idan lokaci ya ba mu dama wasu masu rajin kare demokaradiyya ne kan yadda suka kalli zaben na makwabciyar ƙasarsu wato najeriya amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba ya ko makeri. a yau lahadi ne masu kada kuri'a a kasar senegal za su yi zaɓe domin zaɓo sabon shugaban ƙasa shugaba maki sal ya faɗa a wurin wani taron gangami cewa ko shakka babu zai lashe zaɓen ba tare da an je zagaye na biyu ba amma ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama sun caccaki sal saboda haramta wani babban ɗan adawarsa shiga takaranta yau lahadi dole ne da ɗan takara ya samu sama da kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'un kafin ya yi nasarar zama shugaban ƙasar senegal idan babu ɗan takarar da ya samu rinjayi to manyan 'yan takara guda biyu za su fafata a zagaye na biyu a cikin watan maris a najeriya kuma hukumomin zaɓe na can na ci gaba da tattara bayanan ƙuri'un da aka jefa a babban zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya wanda aka kada a jiya wato asabar kenan wanda ya fuskanci hatsaniya da tashe-tashen hankula a wasu sassa na jihohin arewa maso gabashin da kuma kudancin ƙasar. jim kaɗan kafin a soma jefa ƙuri'an ne aka ji harbe-harbe suna tashi a wasu sassa na garin maiduguri a jihar borno da ke can arewa maso gabashin najeriya kuma bayan da suka musanta abin daga farko daga baya hukumomin tsaro na najeriya da sun fito sun amsa cewa lallai wasu mayakan boko haram ne suka kai suka yunkurin kutsawa cikin garin na maiduguri inda suka rika harbe-harbe amma dai duk da wannan kalubalen da aka samu ga duka alamu dai ana nuna cewa an samu nasarar shirya wannan zaɓe da kuma gudanar da shi ba tare da wasu manyan matsaloli ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu haka shugaban koriya ta arewa yana cikin jirgin ƙasa kan sa zuwa vietnam domin halartar babban taro na biyu da shugabannin amurka da zai yi da shugaban amurka donald trump an ga jirgin kasa na kim jong-un mai kalolin tsanwa da ruwan dorawa da yammacin jiya asabar yana ratsawa a cikin kasar china kuma rahotannin kafafen yada labarai sun ce jirgin ya nufi kudu lamarin da ya kawo karshen tunanin da ake yi na cewa ko watakila kim din zai yada zango a beijing kafin ya isa birnin hanoi Trump da shugaban na kure ta Arewa na shirin ganawa a ranakun Laraba da Alhamis a birnin Hanoi din. shugabannin biyu dai sun gana wasu ta farko ne a cikin watan yuni a singapore inda suka kulla yarjejeniyoyi a kan arewa za ta kawo ƙarshen shirinta na kera makaman nukiliya sai dai masu fashin baki sun bayyana shakkunsu a kan ko kim zai amince ya wargaza shirin ƙasashe na kira makaman nukiliya an kashe akalla fararen hula guda hudu a jiya asabar yayin da sojojin venezuela suka yi aron gama da masu zanga-zanga akan iyakar kasar da brazil akan rigimar da ta shafi yunkurin kai kayan taimako zuwa cikin venezuela din madugun 'yan adawan venezuela wanda ake bayyana hawa da shugaba mai rikon kwarya juan guaido ya ɗora wani bayani a shafinsa na twitter da yammacin jiya asabar cewa abin da yake faruwa a yau ina ganin ya wajabta ga kasashen duniya su yi amfani da duk hanyar da ta dace wurin samarwa kasar mu walwala a wata iyakar kasar manyan motoci da ke dauke da kayan jin kan sun kama da wuta abin da ya sa wani gungun taron jama'a suka kai dauki don hana akwatunan abinci da magunguna konewa mataimakin shugaban amurka mike pence da aka shirya zai yi wa kungiyar shugabannin yankin jawabi a colombia da yammacin ranar litinin ya sanar a jiya asabar cewa zai gana da waido yayin da yake bogota shugaban kristocin duniya na 'yan ɗarikan katolika papa roma francis ya kwatanta cin zarafin lalata da ƙananan yara cewa kamar hallaka bil'adama ne da yake jawabi yau lahadi ga babban taron fada-fada a da shugabannin cocin paparoma ya yi kira da a tsara wani shirin daukar matakan ladabtarwa a kan limaman coci da ke aikata wannan aikin dabbanci na lalata da yara da ma manyan mutane shekaru da dama da suka gabata kamfanin dalilancin labaran faransa na afp ya fada cewa an baiwa fada-fadan tsarin da za su yi amfani da shi a kan limaman masu aikata wannan ɗanyen aikin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC ta soke wasu wato zaɓena a wasu bangarori na jihohin Lagos, Rivers da kuma Anambra. To kai tsaye za mu je ga Nasiru Adam Elikaya wanda yake a hedikwatar hukumar zaben a abuja gani nan a babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda in allah da an jima kaɗan za a buɗe babban ɗakin da za a rika karɓar sakamakon zaɓe daga jiha zuwa jiha inda a ƙarshe bayan an kammala watakila zuwa gobe shi shugaban hukumar zaɓe farfesa mahmud yakubu zai sanar da sakamako amma kafin nan muna jin labarin watakila akwai wajaje da aka soke zaɓe shi yasa ma na tuntuɓi shi kakakin hukumar hukumar zaben Aliyu Bello don ya yi mana karin haske Aliyu Bello mai ke faruwa ne abin da ake ciki a halin yanzu shine ana daidaita shi wannan babban ɗakin taro da za a karbi sakamako daga jihohi kuma za a kai ga nasarar kammala wannan eh, tarin sakamako ne da zaran jihar da ake jira na karshe sun shigo an kawo komi ya shiga hannun kuma zaɓe daga nan ne ake sa ran fayyace sakamako a bayyana wa Allah ya ba nasara sai dai sabanin yadda ka ambata cewa ana ganin ta yiwuwa gobe ni ina da ɗan bambancin ra'ayi domin ba ma hanzarin faɗan lokacin da za a kammala faɗi lokacin da a kammala tara sakamako don baka san lokacin da jihohin da za su zo din za su zo a cikin lokaci ba sai dai kawai alhamdulillah da zaran an kammala kuma zaɓe ta lashe takwabin cewa ba za ta yi jinkiri ba wajen fayyace sakamakon zaɓe kuma ka ambata cewa akwai yan kalubale da aka samu a baya lallai zaben da aka gudanar a yinin jiya a fadin tarayyar kasar nan akwai dan waɗansu gurabu da ba a samu an gudanar da wannan zaɓe ba wadda a yinin yau lahadi an gudanar da wannan zaɓe kuma muna sa ran cewa insha allahu sakamakon waɗannan rumfuna da abin ya shafa zai shigo cikin wannan jerin gwanon sakamako da zai fito daga jihohi ya zuwa tarayya da zaran an kammala tara sakamako shugaban hukumar zaɓe na ƙasa profesa mamudu yakubu shi dokar kasa ta amince ya bayyana wannan sakamako kuma ya ja mara cewar za a bayyana wannan sakamako ba tare da wani jinkiri ba wato aliyu bello labarin da muke ji cewa kamar a jihar lagos da rivers da wasu sassa cewa an soke zaben a wasu mazaɓu har ma yau din na ana sake maimaita ko sake wannan zaɓe na gaskiyar magana nan ya zuwa da dan gabar da muke wannan magana ba batun sokewa ake ba batun shine an samu labarin waɗansu abubuwa da suka shafi zaɓe hukuma kuma ta aminta cewar za ta zauna ta yi tuntuba tuntuɓa tsakaninta da masu ruwa da tsaki don ta fidda maslaha ta kuma yi bayani ta nuna ko matsayin da ta ɗauka akan wannan. a zuwa yaushe muke sa ran sakamakon ya fara shigowa nan cibiyar tattara sakamako da ke abuja da zaran an fara karban sakamako duk jihar da ta shigo za a karba kuma za a bude wannan zauren tara sakamako ne da misalin karfe shida na yau wato aliyu bello abinda nake magana a wannan ma dai mataki na cewa ana maimaita zaben nan babu wata matsaya tukuna kwarai da gaske akwai rumfunan da yau aka sake zaɓe amma wanda ake batun an soke kamar a ce wani yanki na yin zaben 'yan majalisar tarayya su ne abubuwan da suka shafi hukuma ta ce sai ta ɗau matsayi ta bayyana lokacin da za a yi domin ai a waɗansu wuraren da haka ta faru dalilan ba na hukumar zaɓe wani dalilan na tsaro ne kaga kenan tilas hukumar zaɓe sai ta yi tuntuɓa tsakanin masu ruwa da tsaki ciki har da jami'an tsaro don a tabbatar da ingantaccen tsaro kafin a sake koma bakin aiki. to masu sauraro za mu jira mu ji abin da ita hukuma hukumar za ta yi za ta ɗau mataki ne a yau ne ko gobe ne allahu alamu sai mun ji daga gare su a kasance lafiya tare da sashen wasu namurar amurka daga babban dakin taro na kasa da kasa da ke abuja nasiru adamali kayan to madalla nasiru adamali kaya mun gode da wannan kokari da kake to yanzu haka muna tare da abokiyar aikin migiras alheri abdu akan layi kai tsaye giras kina tare da mu yana tare da kowace filin. Yawwa to kin ji yadda lamarin zaɓe ya kaya cewar a wasu jihohi an soke zaɓuɓɓukan nan to wannan ya wannan yake nufi kenan cewar yaushe me ya janyo hukumar INEC ta soke wannan zaɓuka a wasu ɓangarori. To gaskiya yanzu yanzu nan da muke magana nan yanzu shugaban hukumar zaɓe fita ɗakin yin bayanai da manema labarai mm. dangane da duk batutuwa da suka shafi wannan zaɓe da aka gudanar jiya hmm. kuma a cikin jawabin shi bai faɗi an soke zaɓe kai tsaye kamar yadda ake bayyanawa a wasu jihohi ba don ya bayyana cewa eh babu shakka an samu matsaloli a wurare mazaɓu da dama hmm. da dama ba jihohin na uku da aka ambata a cikin rahotannin nan ba hmm. jihohi da a duk faɗin ƙasar ya ambaci jihohi da dama da aka samu matsaloli sai dai a cikin tambayoyin da manema labarai suka mishi bayan ya bayyana ya yi jawabin ya bayyana kuma wuraren da aka samu matsalolin na da duk dai abin da ya shafi zaben da aka gudanar jiya mm. an tambaye ki ko za a soke zaɓe a waɗannan jihohi ya ce babu dalilin soke zaɓe a waɗannan jihohi domin ya bayyana ma cewa ko lokacin da ya yi ma manema labarai bayani kafin gudanar da wannan zaben ya tabbatar ma 'yan Najeriya cewa idan aka samu waɗansu matsalolin da za su hana yin zaɓe da zai zama sahihi da kuma karɓaɓɓe a ko ko ta shafi mazaɓa ko ta shafi jaha za a ɗauki mataki za kuma a soke a sake gudanar da zaɓe. To Grace wannan duk waɗannan Ok, duk wannan lamarin ya zai shafi gaba ɗaya sakamakon fito ga sakamakon zaben. cewar zai wannan lamari ya shafi waɗansu mazaɓu ne bai shafi jiha baki ɗaya ba sai mm. ya ce za su gudanar da bincike idan ta kama a sake zaɓe a waɗannan mazaɓu za a sake zaɓe amma bai shafi jiha gaba ɗaya ba babu ya ce ba su samu wani rahoton da aka samu wani abin da ya kawo cikas na gudanar da zaɓe a jiha baki ɗaya ba ya shafi waɗansu mazaɓu ne kuma a waɗannan mazaɓun ne za a sake zaɓe. To yaushe za a gudanar da wannan zaɓen idan za a sake zaɓe gudanar da za a sake zaɓen? To bai bayyana haka ba domin kawo yanzu kamar yadda yake bayyana hukumar zaɓe ba ta riga ta yanke hukunci sai ta samu cikakken bayani za ta yanke hukunci akan ina za a sake zaɓe yanzu za a sake zaɓe. To ina jin da yake nan da karfe shida na yamma nan nan da sa'o'i biyu kenan za za ta bude ɗakin ta na tattara eh, rahotannin sakamakon zaɓe to a nan ne ina jin to Grace ba za mu dakatar da ke anan sun lokacin to mun gode kwarai da gaske lokacin mu ya dage suna daga mana hannu to mun gode sosai za mu kara tuntuɓa ki domin karin samun wasu bayanai to yanzu kuma har zai an tara da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc to yanzu za mu je jihar taraba inda wasu da ba a san ko su ba suka halaka wasu wakilan zaɓe na jam'iyyar apc a jihar taraba ibrahim abdulaziz gare ka rahotanni ko sun bayyana cewa wasu 'yan bindigan da ba san ko su ne ba sun ko hallaka wasu wakilan zabe hudu wato ejan ejan na jam'iyyar apc a jihar taraba ciki ma da wani na hannun daman dan takarar gwamna na jam'iyyar apc sani abubakar ladi kamar yadda bayanai suka nuna an koyi musu kwantan bauna ne lokacin da suke raka sakamakon zabe zuwa cibiyar hada sakamakon zabe wato collection center na mazabar amar da ke cikin karamar hukumar lamido da arewacin jihar taraban mr aaron atimas da ke ma zama kakakin jami'ar ta apc a jihar taraba ya ku tabbatar da faruwar lamarin inda ya buƙaci kwamitin tsaro da su bincika. suna dai hawa dai za su tafi su su zo karin tabar su ta tafi su zo hmm. kuma coalition ɗin shi a garin karbala da local government. Hmm. suna zuwa ne aka tare su aka aka harbe su. an samu asarar rai? an samu asarar rai? Eh, kware kuwa kware kuwa don mutum abin da aka kira ne don na kira situation rubin mu mm. sun gaya mu ne eh, lallai ko sun mutane hudu sun mutu hadda wani ɗan saurayi PA na shi mai girma mai kan takarar gwamnan mu na APC a Taraba. To sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta bakin kakakinta David Misal ta ku tabbatar da faruwar lamarin inda mata ce tuni aka soma bincike. Eh, dai ana maganan yajiyan tari yanzu ba zan tabbatar da cewa akwai ko agent ko kuma malamin zaɓe a kamar kwantar bauna ba eh, don a takaice muna da labari a gaskiya cewa jiya da dare akwai mutum guda hudu wanda suka fito daga kambari zuwa wani gari da ke kiran amas kuma wannan lokacin ma an an gaba zaɓe kuma lokacin da suke tafiya ba wai suna da wani kayan zabe a hannunsu ba mutane wanda suke tafiya so dai muna kan bincike wanda kuma yan bindiga wanda ba san ko zuwa ne ba suka bude musu wuta akan hanyar abun bakin ciki ne kwarai da gaske amma dai abin da ke son tabbatar maka wannan bayi da nasaba da wannan zaben da ake yi kuma ba mu ga alamar siyasa a ciki ba sai ko dai yan ba ta gani ne wanda ko muna hukuma da muna bincike a kai za mu kuma iya kashe kukuri mu tabbatar da cewa wanda suka aikata waɗannan abubuwan don cafke su. kamar sauran sassan najeriya kawo yanzu ana ci gaba da hada hancin sakamakon zaben da ke fita da kananan hukumomin jihohin taraba da adamawa yayin da ko sai a yau ne ma za a gudanar zaben a wasu yankuna na jihar taraba sakamakon tangadan da aka fuskanta a jiya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. to a gaishe da ibrahim abdulaziz daga yola to daga jihar taraban kuma sai mu tafi jihar filato inda a yau lahadi hukumar zaben ta gudanar da wasu zaɓuka a wasu rumfunan zaɓe guda biyu a biyo bayan wasu matsaloli da aka fuskanta ga zainaba ga rahoton zainaba baji Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Filato ta gudanar da zaɓe a rumfuna biyu da ke ƙananan hukumomin Jos ta Kudu da Riyom a nan jihar Filato. Gudanar da zaɓen a yau Lahadi ya biyo bayan mishkila ne da aka samu wajen haɗa sunayen masu kaɗa kuri'a a rumfar zaɓen zawan A da waɗanda ke zawan B yayin da a Riyom kuwa a Atakar da Uchan ba a kai kayayyakin zaɓe da wuri ba kuma aka samu saɓani tsakanin masu ruwa da tsaki a yankin wanda ya janyo sauya zaɓen zuwa yau Lahadi. Jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zaɓen jihar jihar Plateau Osaratin Imahierebo ya ce yanzu haka sun shawo kan matsalar ana gudanar da zaben. That uh, one registration area Ataka code 01 the elections couldn't hold. Uh, ya ce a mazaɓin atakar da Uchan a ƙaramar hukumar Yam matsala aka samu da masu faɗa a ji a yankin da ya sanya suka hana jami'an su saukar da kayayyakin zaɓe a yankin dalilin da ya sa kenan aka ɗage zaben zuwa yau Lahadi. Mr. Osaratin ya ce yanzu haka ana gudanar da zaben ba wata matsala. Na leƙa rumfar zaben zawan bi da ke daɗin kowa a nan ƙaramar hukumar Jos ta Kudu don ganin yadda zaben ke gudana. Na kuma tattauna da wasu da na tarar sun kaɗa kuri'arsu. sunana nangon fale a lokacin da an tashi yin mana rajista na masu zabe ofisoshin inec sun yi kuskuri suka capture namu a karkashin zawan ward a to domin kuskuri nan da suka yi shesa jiya mu ba mu samu zarafi muka yi namu zaben ba amma da suka gane jiya cewa kuskurin nan yana nan sun gan cewa ba laifin mu ba ne mu masu eh, zaben so suka ce mana mu yi hankuri mu fito yau za su yi kokarin su ga yadda za su yi su kawo mana kayan da mu za mu yi namu zaben yau shi yasa muka fito yau muka zo muka yi zaben so a yanzu mun riga mun iya mun yi zaben ni na riga na yi nawa so sauran suna layi kuma komi na tafiya daidai yadda ya kamata sunanan goyo kwaba da musi daga nan dadin kowa a jos south to ungo gashi nan an gama zaɓe jiya asabar sai gashi yau lahadi ku kuke gudanar da zaɓen ku yasa a nan polling unit namu muna, muna eh, zawan b amma kwamfuta ta samu a zawan a muna da damuwa nan 2015 abin da ya faru shine Eh, zawan a dinnan yana government college zawon can zawon. ba yadda ma tashi daga dadin kowa mu je zawon kuma mutane da dari biyar muna da yawa akwai sofofi akwai wayanda ba su da motoci ya so kai wurin an yi kokari a kawo takadunmu bai yi ba mun kai kukan mu wurin rec das eh, commissioner na plateau gaba daya sai ya kira mu eh, mitin da shi sai mun yadda cewa za a daga zabe zuwa yau wani tabbaci su hukumar zaɓe suka baku na cewa za su raba wannan sunaye naku zawan a da zawan b kafin lokacin da za a gudanar da zaɓe abin da ya yi yau shine ya ba mu forms don mu cika transfer namu daga zawan a zuwa zawan b wasu da suka gudanar da zaɓe a yau lahadi kenan a rumfar zaɓe na zawan b da ke karamar hukumar jos kudu da ke nan jihar plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. to a gai Sheki zainab to daga wato jihar filato sai mu tafi can jihar lagos inda a can ma an samu ɗan ruɗani inda wasu aka samu har ma da rashe-rashen rayuka to baban gida jibrin ga rahoton da ya aiko mana three, four, five. ake gudanar da kiraya kuri'u kenan a wasu cibiyoyin zaɓe tun a jiya sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya da aka gudanar a sassa daban-daban na najeriya to sai dai kuma a yayin da aka fara kidayen kuri'un na zaɓen da aka kaɗa wasu masu zaɓen ba samu sukunan yin hakan ba musamman ma dai a unguwar ikoto da ke nan lagos inda wasu 'yan bangan siyasa suka yi mikiya a lokacin da masu zaɓe ke yin zaɓe zaben a jiya inda kuma suka kona wasu ƙuri'u da aka kada sakamakon ba ta kashin da ya fiyo bayan wannan hari da 'yan banga suka kai wannan cibiyar zaɓe dai rahotanni na cewa akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu ko yake kokarin da na yi domin jin ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar lega alhaji zubairu ma'azu game da wannan rikici a citira to sai dai kuma tun da farko a hirar da na yi da shi a can baya kwamishinan 'yan sandan ya tabbatar tabbatarwa al'ummar jihar ta Legas cewa ba a tabbatar da kare lafiyar su a lokacin wannan zaɓe da ya gudana. Albishir zan yi mutanen Legas shine yana daga cikin nauyin da ke kanmu 'yan sanda mu tabbatar mun ba da tsaro matuka ga dukkan mazaunin Legas ya je ya jefa sa a cikin lumana wannan tsarin kuma yana nan na tabbatarwa jama'a da shi. Yanzu haka dai waɗanda suka kada kur'un nasu na tsamayin sakamakon zaɓe daga matakin ƙananan hukumi zuwa matakin jiha abinda kuma wata majiya ta kusa da hukumar zaɓe a jihar Legas ta tabbatar min da cewa zuwa yammacin yau ne za a fara samun sakamakon zaben daga jiha to koya masu zaben ke ji game da wannan zaman jiran sakamakon zaben ga dai abinda wasu da suka kada kur'un nasu ke cewa sunana mika'ilu shagarda daga nan Legas gargadi ga matasa tabbas ni matashi ne ya kamata in kara jawo hankalin yan uwa na matasa matasa su sani cewa maganan banga siyasa magana aje a yi amfani da su akan wani al'amari bata taso ba idan ka duba za ka ga wayansu da suka riga suka lalata rayuwarsu akan irin haka ina suke yau kuma waye yaya makomansu suna malam isa eh gaskiya muna nan muna jiran zaɓe mu ji abubuwan da za a faɗa saboda muna nan da hankalin mu ya kwanta muna jiran kawai a faɗi sakamakon zaben nan mu ji wanda ya ci hankalin mu ya kwanta to gashi an yi rikici a wasu sassan Lagos da ba samu zaɓe ba me za ka ce? A gaskiya ya kamata a ce matasa su kai hankalinsu nesa bai kamata a ce ana tashi hankali ba don mu ba mu sa ran za a tashi hankali ba a wasu sassa na Lagos saboda mun ga kawai mu dai nan wajen da muke an yi zaɓe lafiya. Yanzu haka dai sakamako na baya-bayan nan da aka fara samu daga cibiyoyin zaben na nuna cewa mataimakin shugaban Najeriya Yemi shabanjo ya faɗi a mazaɓarsa inda jam'iyyar PDP ta samu nasara shi ma tsohon shugaban shugaban kasa chief olusegun obasanjo mai goyon bayan alhaji atiku abakar ya kasa kawo ƙuri'an kofar gidansa ga alhaji atiku abakar din domin kuwa shugaban kasa muhammadu buhari ne ya samu nasara a kuri'a kofar gidan chief obasanjo sai dai kuma magoya bayan gwamnan jihar lagos mai barin gado a kuma mai ambode na cike da murna domin kuwa gwamnan ya kawo mazaɓarsa ga shugaban kasa muhammadu buhari a yau dai an tashi ne da ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar ta Legas abinda kuma ke kawo tsaiko wajen zirga-zirga ababen hawa abinda masana suka ce zai iya kawo cikas wajen rarraba sakamakon zaben da aka yi a jiya Babangida Jibrin murai Amurka daga Legas. To a gaida Babangida Jibrin to daga Legas din kuma sai mu tafi mu je ga Mustapha Nasiru Batsari inda wato tsohon shugaban ƙasar najeriya abdulsalam abubakar ya yi kira ga 'yan takarar da suka tsaya a wannan zaɓe da su ɗauki ƙaddara da zarar an fita sakamakon zaɓe. A yayin da ake jiran sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin Najeriya. A gefe guda tsohon shugaban Najeriya ne General Abdulsalam Abubakar ya yi kira ga 'yan takara da su yi haƙuri da ɗaukar ƙaddarar shan kayi bayan ayyana sakamakon zaben. General Abdulsalam Abubakar wanda yake magana da manema labarai bayan da ya kaɗa ƙuri'arsa Amina a jiya Asabar ya ce kamata ya yi 'yan takarar su sani cewa cewa Najeriya tana gaba da kowa, a saboda haka zaman lafiyar Najeriya shine abu mai mahimmanci. Su kuma wayanda suke zaben wanda za a zaɓe su, su sani ɗaya ne kawai da ci wannan zaɓe. Ina fata wanda ya ci zai kama hannun wanda bai ci ba su yi aiki gaba ɗaya don dukansu suna ma Najeriya aiki ne. Wanda kuma bai ci ba ina fata zai yadda da sakamako da eh, shugabannin zaɓe za su bayar. Ko da yake dai zaben ya tafi lafiya a nan jihar Niger, amma na kasassun jihar sun ce akwai inda ba su gamsu da tsarin hukumar zaben ba, kamar yadda sarkin makafin Mina Malam Rabiu Abdullahi ya bayyana. Eh, shirye-shiryen akwai inda bai gamsar da ni ba, domin aina sun tabbatar mana ba za mu yi layi ba, gashi kuma muna yin layin. Wannan kenan. Na biyu, mun riga mun tace jagororin da muke so wanda muka tabbatar da namu ne amma an zo an ce mana kowane makaho ya ɗauko nashi jagora wannan ma saba mana aka yi domin ba za mu zo da mutum ba sai wanda mun ka san mu ɗaya muka kuma yarda da shi amma na yanzu ana son a canza muna ra'ayi a ce kowa ya zo da nashi alhali za a haɗa mu da wani jagora kenan wanda bai san ra'ayin mu ba jihar Niger dai ta yi iyaka da kasashe irin su jamhuriyar Nijar da kuma kasar Benin barista Muktar Nasale da ya yi zaben a yankin Babana da ke kan iyakar waɗannan kasashe ga abin da ya shaida min ta wayar salu Salula game da yadda zaben ya wakana a can. Tare da man akwai wata gunduma da ake kira babban na eh, kusa da ainihin jamhuriyar Nijar. Duk wa'annan na'urorin da aka yi na tantance abin da eh, masu da eh, su aiki. Illa wasu gurare ne za ka cewa an kawo wani an san fara yana dile. Ana samun irin wannan kuma nan da nan za a ke suna kiran ainihin ma'aikatan su wanda aka aka musu tirena akan wayannan abubuwan da sun zo kamar inda ne zaɓe an san samu wannan amma suna zuwa su kai reconfiguring shike da ta fara yi. Har ya zuwa safiyar Lahadin nan dai hukumar zaben jihar Niger bata ayyana sakamakon zaben ba a hukumance. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasir Batsari har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon ke cewa karfe goma da minti ashirin na safe a wurin Washington. To da wani kuma ka zo ga labarai a takaice. a yau lahadi ne masu kada kura a kasar senegal za su yi zaɓe domin sabon shugaban ƙasa shugaba maki sali ya faɗa a wurin wani taron gangami cewa ko shakka babu zai lashe zaɓen ba tare da an je zagaye na biyu ba amma dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun cicciki sal saboda haramta wani babban ɗan adawarsa shiga takarar ta yau lahadi a najeriya kuma hukumomin zaben na can suna ci gaba da tattara bayanan ƙuri'un da aka jefa a babban zaben shugaban ƙasa da da 'yan majalisun tarayya wanda aka gudanar a jiya asabar wanda ya fuskanci hatsaniya shi tashi hankula a wasu sassa na jihohi arewa maso gabas da kudancin ƙasar to madalla gaishe ka masu raro a nan maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe litinin idan Allah ya kai mu da misalin karfe shida na safe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. haka kuma za ku iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirye sauran shirye mu musamman ma na zaɓe da mu na voahouse.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin baba ya koma Keri da ya na gabatar da shirin da kuma tufa bonsus wanda ya bada umarni da ma mu na yau jona kamin ni sarfila hashin gumel nake cewa sai allah ya sake haɗa mu salamu alaikum